Masu sauraro mu da wani la'asariya da fatan kuna lafiya. suna na Sarafil Hashin gumanta nake da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar talata sha uku ga watan Fabrairun shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Aisha ba mu kanin labarai. To Sarfilu ana kokarin ganin an ci gaba da tattaunawar yiwuwar tsare ta buɗe wuta a Gaza yayin da ake fargabar ayyukan sojin Isra'ila a Rafa. sakataren tsaron amurka lloyd austin ya jingina zuwa asibiti a brussels don halartar wani taro kan ukraine da gagadan asibiti sannan majalisar dattawan amurka ta kada kuri'a da sanyin safiyar yau talata a game da amincewa da kudin tallafi ga ukraine isra'ila da taiwan To kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa asusun bar lamani na duniya ya bayyana cewa tattalin arzikin Najeriya na cikin wani mawuyacin hali. Ki bane idan ta ayyana mawuyacin halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki mm, saboda dalilai da dama na farko yawan bashin da ke kan kasan na biyu kuma rashin zaman lafiyan da ke cikin tattalin arzikin kasan. a wani mataki na shawo kan lamarin tsaro a babban birnin tarayyar najeriya abuja jami'an 'yan sandan birnin sun afka wani gidan dambe to duka an yaki shiga da dare ya kama wajen mutane ɗari uku da wani abu mata guda goma sha hudu a wurin to dai kai makaman da aka samu su laya magunguna su kodin da daga nan idan lokaci ba mu dama za a ji cewa yau take ranar rediyo ta duniya za mu duba irin tasiri da muhimmancin da rediyo ke da shi a wannan zamani sai kuma shirin noma tushen arziki da sauka a jihar jigawa don duba yanayin noman rani da ake ciki to amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya ana kyautata zaton cewa za a ci gaba da duba yiwuwar yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a yau talata yayin da isra'ila ta ce dakarunta sun kashe mayaka da dama a yankin tsakiya da kudancin zirin gaza daga cikin kasashen da ake sa ran cewa za a yi zaman tattaunawar da su akwai manyan jami'an amurka misra isra'ila da qatar lamarin da ya biyo bayan wata tattaunawa makamanciyar wannan a watan jiya da ya kai ga amincewa da bayyana bukatar tsagaita buɗe wuta da zai ba da dama a 'yanta mutanen da Hamas take garkuwa da su a Gaza. Daga bisani Hamas ta gabatar da wata bukatar da Isra'ila take amincewa da ita. Sai dai kuma sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce duk da cewa babu alamun nasara tattare da tsarin Hamas akwai damar ci gaba da tattaunawar. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka na matsa lamba don ganin an dakatar da fada tsakanin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza na tsawon makonni shida a wani matakin cimma ta buɗe wuta na dogon zango. Biden da Sarkin Jordan Abdullah sun gana bayan da suka yi wata tattaunawa a fadar White House. tattaunawar tasu ta mai da hankali akan manyan kalubalolin da suka hada da yiwuwar isra'ila ta kai hare-haren ƙasa a kudancin gaza da kuma barazanar matsalolin jinkai a bangaren fararen hulan filastino biden wanda ya bayyana rashin jin daɗi da yadda firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya bijirewa shawarar da ya bashi ya ce amurka tana aiki da ƙawayenta a yankin don cimma wata yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta don a samu damar 'yanta mutanen da ake garkuwa da su a Gaza da batun ƙarin agajin jinkai. Yayin da yake jawabi bayan Biden ya kammala jawabinsa, Abdullah ya sake bayyana buƙatar tsagaita buɗe wuta na dindindin, inda ya ce ba zai yiwu mu naɗa hannayenmu a ci gaba da wannan abu ba, akwai buƙatar a tsagaita buɗe wuta yanzu. Dole ne a kawo ƙarshen faɗar. likitocin sakataren harkokin tsaron amurka lloyd austin sun kyautata zaton cewa zai iya komawa bakin aiki a yau talata sannan kuma zai halarci wani taro da ya shafi al'amuran ukraine mai mahimmanci ta yanar gizo washe gari duko da cewa an garzaya da shi asibiti cikin gaggawa bayan da aka mishi aikin cutar dajin mafitsara karo na biyu banda austin shugaban kwamitin shugabannin ma'aikata janar cq brown shi ma zai halarci taron da za a yi ta yanar gizon a kan Ukraine da kuma mataimakiyar sakataren tsaro Celeste Walanda. Taron da za a yi tattauna a kan kwamitin tuntubar tsaro kan Ukraine da ministocin tsaron ƙasashen NATO na zuwa ne a wani lokaci mai mahimmanci. Ukraine tana ci gaba da kare kanta daga hare-haren da Rasha ta zafafa na jirage mara matuƙa da makamai masu cin dogon zango. duk da cewa tana fuskantar karancin makamai yayin da amurka ba bata baiwa ukraine din tallafin soji ba tun a ƙarshen watan disamba a lokacin da tallafin kuɗin da ta keɓe don tallafa mata suka kare. to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa ba aisha sake dawa da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan a wani rahoto da ta fitar asusun bada lamani na duniya imf ya bayyana cewa tattalin arzikin najeriya na cikin wani mawuyacin hali abin da ya sa farashin kayayyaki a ƙasar ke hauhawa asusun imf ya ƙara da cewa matsalar tsaro da kuma koma bayan harkar noma ya sanya ƙasar matsanancin rayuwa wakilin murka ya basha na ɗauke da wannan rahoton A wani rahoto da ya wallafa, asusun ba da lamuni na duniya IMF ya bayyana cewa tattalin arzikin Najeriya na cikin wani mawuyacin hali. IMF ya ce karancin kuɗin shiga a hannun mutane, rashin tabbas game da kayan masarufi da kuma talauci suna daga cikin abin da ya ta'azzara tsadar rayuwa a kasar Don haka ya kamata hukumomi su mayar da hankali wajen samar da hanyoyin da za su tallafa domin bunƙasar tattalin arziki. Rahoton ya ce janye tallafin man fetur faduwar darajar naira da kuma kuma bai a fannin noma sun taimaka wajen tsadar rayuwa a kasar. Asusun bada lamunin ya kara da cewa karancin biyan haraji na daga cikin abin da ke kawo tsaiko wajen aiwatar da ayyuka domin ci gaban al'umma. IMF ya ce Najeriya na fuskantar karancin tallafin kudin shiga daga kasashen ƙetare, fama da kalubalen cikin gida da kuma tsadar rayuwa sakamakon tashin farashin kayayyaki da ya shafi duniya. kazalika imf ya ce duk da haka yanzu najeriya na da kudaden da za ta iya fara biyan bashi da take binta ko yaya mawuyacin tattalin arzikin da najeriya ke ciki kamar yadda imf ya bayyana ke shafar 'yan kasar sunana usman isa wannan tsadar rayuwa da tsarin kayan musu sai dai mu ce allah ya kawo sauki allah ya kawo gyara amma wala ana cikin mawuyacin hali domin da abin da muke sayan mu sa'in masara mun can birnin kebbi dari uku yau naira dubu daya da waccan gwamnatin ta wuce ana ta kuka ana ta kukan cewa bata iya bata iya muna fatan wannan in ta wannan ta za mu samu canji alkhairi abin sai ƙara ya yayi mana abdullahi sani ba a taɓa tunanin yau an waye gari abubuwa an rasa yanda wannan al'amari yake gudana domin komai ya zama abin da ya zama duk abin da ka saya yau naira mukaddara ka sai abin yau biyar in ka kuma ka yi 15 nawa nake sai shinkafa nan ba ta huce 1300 amma an waye gari da hannu na je na sai shinkafa biyar ni shaida ne ba ƙarya ba a hirarsa da muryar Amurka misha'u Aliyu masani kuma mai sharhi kan lamuran da suka shafi tattalin arziki ya ce rahoton IMF ba abin mamaki ba ne. Wannan hukuma ta lamuni ta duniya ta daɗe tana bin diddigin tattalin arzikin duniya a ciki har da Najeriya kuma ba abin mamaki ba ne idan ta ayyana mawuyacin halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki. saboda dalilai da dama na farko yawan bashin da ke kan kasan na biyu kuma rashin zaman lafiyan da ke cikin tattalin arzikin kasan wanda ya hada da yaƙe-yaƙe na boko haram da hare-haren 'yan ta'adda da sauransu. Waɗannan matakai ne ya kamata ita kanta bankin lamuni ta duniya za ta ɗauka ta yadda za ta shawo kan halin mawuyacin halin da ake ciki a ƙasar. Dole ne wannan hukuma ta duba basussukan da ke kan Najeriya ta kuma duba yadda aka karɓo waɗannan kuɗaɗe da kuma yan amfanin da aka yi matattalin arzikin da aka yi da su da kuma irin gudunmuwan da waɗannan kuɗi suka bayar ko kuma ba su bada ba saboda ta ne kawai ita wannan hukuma za ta iya taimaka ma najeriya saboda najeriya tana cikin mambobi da suke aiki ka'in da na'in da wannan hukuma wanda kuma take karban kuɗaɗe masu girma domin gina tattalin arzikinta wanda kuma hakan bai samu ba. Yanzu dai hankulan 'yan ƙasar ya karkata ne ga gwamnatin tarayya domin ganin matakan da za ta fito da su domin ceto su game da halin tsadar rayuwa. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. To a gaida Rukayya Basha, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Aisha ɗauki ta damu da karshen labaran duniya. Majalisar Dattawan Amurka ta kaɗa ƙuri'a da sanyin safiyar yau Talata a game da amincewa da kuɗin tallafi ga Ukraine, Isra'ila da Taiwan na kuɗi da yawan su ya kai dala biliyan casa'in da biyar. sai dai yunkurin wannan matakin ya ci karo da 'yan adawa a majalisar wakilai da ke da rinjayen 'yan republican kudurin da majalisar dattawa ta amince da shi da ƙuri'u 729 inda 'yan republican sama da goma sha biyu suka mara wa 'yan democrats da suka fi rinjaye baya sai dai kuma majalisar wakilai ta danganta kin amincewa da ci gaba da tallafawa ukraine da yunkurin bukatar ɗaukar matakan tsaro akan iyakar amurka da mexico tsohon shugaban amurka donald trump ya ki amincewa da ɗaukan wannan matakai akan iyakar wato akan iyakar kasancewa bai samu kwakwaron goyon bayan hukunta 'yan republican ba a kan batun a ƙarshe da akwai yiwuwar cewa masu kutsen yanar gizo da aka alakanta da china sun yi wani yunkurin saka kafar ungulu a zaben taiwan na bayan nan a hakurarren lokaci duk da cewa ba a tabbatar da ainihin manufar wannan yunkurin ba da kuma ko sun kai gaci wani sabon rahoto da kamfanin da ke bibiyar lamuran tsaro kan yanar gizo da ofishinsa ke amurka trelix ya fahimci cewa abin da masu binciken suka bayyana da samun hauhawar ayyukan kutse a kan kamfanonin taiwan wanda ya kusan ninkawa cikin sa'o'i 24 gabanin zaben taiwan na ranar da aka yi a ranar 13 ga watan janairu rahoton ya bayyana cewa ayyukan kutsen a yanar gizo ya karu daga 1,758 a ranar 11 zuwa sama da 4,300 washe gari wato ranar 12 ga watan janairu. Aisha Ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Madalla. A wani matakin shawo kan kalubalen tsaro da ya addabi waje da cikin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, rundunar 'yan sandan birnin ta kaddamar da wani samami inda ta sarke sama da mutane 300, kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoton da Hassan mai na kaina ya aiko mana. Eh, biyo bayan karuwar aikata miyagun laifuka a ciki da wajen yankin babban birnin tarayyar najeriya ire-iren fashi da makami satar mutane da neman kuɗin fansa rundunar 'yan sandan birnin ta kaddamar da wani shirin samar da tsaro mai take operation velvet inda kwamishinan 'yan sandan birnin cp ben igwe ke jagorantar wannan samame a samame na ba bayan nan kwamishinan 'yan sandan ya jagoranci wasu zaratan jami'ansa inda suka afkawa wani gidan dambe da ke unguwar daidai a yankin karamar hukumar buhari da ke wajen birnin abuja sp josephine ade ita ce kakakin 'yan sandan birnin abuja da kuma karin bayanin da ta yi min aile ya fita da kai ya je redin a cikin gidan dambe duka wurin da kun identifying wurin cewa akwai irin masu yan ah, wannan suna eh, yawan eh, zuwa wurin to da muka samu bayani cewa wurin ana amfani da wurin a maimakon dambe ana amfani da wurin ana yin wa'ansu abubuwa haka sannan kuma masu gidajen nan ba su bi al'ada sun yadda ake bi a samu license na wurin nan ba to duka an yi yaki shiga da dare ya kama wajen mutane ɗari uku da wani abu mata guda goma sha hudu a wurin to dai kwai makaman da aka samu su laya su magunguna su kodin da su kuma wiwi a cikin mutanen nan da su kuma adda da wayansu abubuwa to mutum ya je gidan dambe zai je da irin wayannan makaman dama dai wasu mutanen da ke zaune a wannan yanki sun daɗe suna ƙorafi da fargabar fuskantar barazanar tsaro ganin irin nauyin mutanen da wannan gidan dambe ke tarawa a kowane lokaci ba abin da zamu ce sai dai mu mika dubun gode mu ma ga yan sandan wato wayannan mutane ne da suke cikin jama'a ba a san su ba su yan sanda irin wannan kokarin da suke yi ga shi har sun kai wannan matsayin da suka je suka yi bincike a wannan wajen har suka kama masu laifi duk wani mutumin Buhari area kansu yana murna da irin wannan cin gaban da ake samuwa dama wannan wajen damben ba wajen dambe ne ba dama da mutane su kai na'am da shi saboda waje ne da in kaji zaka ga mutane barkate kala kala to ko ta wace fuska masana tsaro ke kallon wannan yunkurin baya bayan na yan sandan Dr. Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro. Duk lokacin da aka samu matsala a shin ababen nan uku ina ne ake da gibi sannan shin gibin na menene gibi na gano cewa abin laihin na tsaro zai iya faruwa ne ko a ko kuma gibi ne na cewa idan ya faru shin matakan da za a ɗauka ɗauka wurin magance abin da ya faru nan nan matsalar take inda muke ganin kuskure Bi wadda ita rundunar 'yan sanda na Abuja ke yi babu tsari wadda ake bi wadda zai nuna maka cewa an fahimci wayannan ababen guda shidda akan je a kama mutane gabatar da su gaban 'yan jaridu amma ba kasafai muke ganin ana hukuntar da su. Dr. Kabiru Adamu Hassan kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina. Wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Hawa kuma a duk lokacin da ake so za a yi ba shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC a mu na cewa karfe goma da minti goma sha shida na safe yanzu kuma sai shirin na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma da gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban ke gabatarwa. A ƙarshen shekarar da ta gabata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da shirin noman alkama a jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin ƙasar. yanzu haka yake malin watanni biyu kenan tun bayan kaddamar da shirin noman rani na bana filin mahmud ibrahim kwari ya tattauna mana da gwamnan jihar jigawa malam umar namadi kan noman alkama na bana inda ya fara da tambayarsa kamar haka yadda aka fasalta ba da tsarin nan an ce jigawa an bata kashi arba'in bisa ɗari na adadin ma wato kayayyakin da za a ba manoman nan um, ina kwana zancen inda aiki ya fara kankama misali eh, gwamnati na samun rahotanni da al'amuran ke tafiya alhamdulillah ai kullum eh, kusan duk sati sai an bamu rahoto me yake faruwa eh, sannan bayan rahoton da ma'aikata za su bamu muna da mutane daban-daban da suke bamu rahoto bayan haka ni ma kaina ina zagawa na ga abin da yake ma manomi ne ma ina cikin harkar so ba wanda komai muna ganin kuma dai alhamdulillah wannan noma alkama ya kan kama mutanen jiga ina musu godiya kwarai da gaske don sun karɓi wannan tsarin kwarai da gaske kuma ina tabbatar musu insha Allahu ba za su yi da sani a cikin wannan harkar ba muna roƙon Allah da ya shiga cikin al'amarin Allah ya mu samun nasara amma insha Allahu a kaman kashi arba'in da aka bamu kusan alkama da muka noma yanzu ta kai kusan hekta dubu hamsin a jihar Jigawa. Your Excellency, uh, ka ce a lokacin a jawabinka gaban mu gwamnatin jiha ta ta yi wa manoman nan 'yan jigawa garantu a wurin wani wani banki ko ne ma'aikata ce da za ta ba da lamani. akwai matakai misali watakila za a ƙarin haske saboda zancen dawo da kuɗin nan. Su wannan kamfanin da suka yi garantu kuɗin nan sun zo sun ba manoman na training na yadda za su yi za a ci gaba da harkar kamar nan sun ba da training kuma training na an gaya manoman nan abubuwa yadda za su yi kokari su tafi da harkar aikin nan na alkama wannan an yi ne domin a tabbatar cewa ba a samu matsala ba idan aka zo karɓar biyan bashin nan kuma kamar yadda muka ce kusan yanzu gwamnatin jiha tana yau dukkan manoma jihar jiga rijista za a maka rijista a gonarka za ka tsaya a gefen gonarka a maka rijista a ɗauke ka a ɗauki girman gonarka a ɗauki inda take duka muna da coordinator yanzu abin da muke ta yi kenan saboda haka duk lokacin da muka zo zamu ba taimako ba da taimako mun san waye manomi mun san waye babu so wannan abun yanzu yana tafiya so in Allah ya ga kamar yadda na faɗa manoman jigawa ba za su ba da kunya ba wannan duk mutanen da muka yi garanto insha Allah za su biya kuɗin nan kuma za a karbi shi cikin sauki. Farko farkon aiki ya excellency na aikin ba da rabon kayayyakin nan an samu ƙorafi cewa a tsarin ana fifita wasu mutane 'yan siyasa waɗanda ma ana zargin kamar ba manoma ba ne. Gwamnati ta samu wannan rahoton kuma wani matakai ka ɗauka. To gaskiya an samu matsaloli amma dai babu zancen magana fifita 'yan siyasa a cikin gaskiya. an samu matsaloli kuma duk wani sabon abu in ya taso dole za a samu matsala a sa a babbar matsalar da aka samu an samu matsala na na'ura a watakila sunayen waɗansu bai fito da wuri ba waɗankila bai fito da ba musamman a wannan aikin kwamishina na tarsa da gaba ɗaya sai tafi zauna a abuja ana ta yin wannan duk inda muke da matsala mu ce masa to ka gaya musu ga matsalan da haka Allah ya taimake mu har muka samu mutanen mu suka samu kayan nan kuma kusan kowane manomi yana cikin farin ciki da sauransu amma babu matsalar cewar an ba 'yan siyasa kayan nan gaskiya babu wannan matsalar a kuma wannan harka da muka sa ta a gaba harkar noma a jihar ta babu wani babu wata sana'a da ta wuce harkar noma so in Allah da zamu mu ci gaba da ba da dukkan tallafi domin a bunƙasa harkar noma a jihar Jigawa insha Allahu sai mun mai da Jigawa ita ce eh, jihar da ta kowace jiha ba da gudunmawa a harkar noma a Najeriya wannan shine abin da so muna fata mutane za su gaba da hakuri kuma su gaba da ba gwamnati haɗin kai musamman matasa muna kiran su su ɗauki noman nan yanzu ya zama sana'a ba wai harka ba su muna so noma ya zama sana'a kuma a shirye muke musamman muka kafa hukuma domin ta tallafa musu su matasa su samu abin yi su saboda haka su rumbumi wannan harkar noma ka inda in insha Allahu rabbi gabaki ɗayan mu za mu fitar da jihar Jigawa daga cikin halin cikin Allah ya yarda Har ila yau, Mahmud ya tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin manoma a jihar Jigawa, Alhaji Ali Yunusa ‘yan dutse, inda ya tambaye shi kowane hali ake ciki dangane da noman alkama na bana. Wato halin da ake ciki yanzu a jihar Jigawa mu dai, a kayan da gwamnatin tarayya ta raba mana a yanzu ƙarƙashin gwamnatin shi Umar Namadi. Wato manomanmu da suke jihar Jigawa sun amfana. kusan mutum dubu ɗari hudu wanda gwamnatin umar namadi ta sahalewa manoman mu a jihar jigawa ta basu to yanzu kuma noma ya kan kama kuma duk inda ka je ka a jihar jigawa guraren da aka yi noman alkama nan to ina gaya maka cewa babu ni zancen tambaya an yi wannan noma an shimfiɗa shi. Gwamnatin Jigawan ta yi muku wato garanto sannan ku shugabanni ku ne kuka karbi kayayyakin nan kuka kuka danka wa su 'ya'yan ku. wanne matakai kuke ɗauka don ganin cewa idan aka gama noma ɗina aka girbe ita alkama manomanku ba su baiwa gwamnati kunya ba wajen biyan komai maido da kuɗaɗen nan na kayayyakin aiki da aka ba su. kamar yadda ita gwamnatin jihar jigawa ta kirawo mu ta mana bayani akan cewa duk mutumin da aka biya wannan kaya na noma to da ya tabbata da cewa ya biya wannan kaya musamman ma mu 'yan kungiyar amana farmers da yanzu haka din nan muke bin gonakai gonakai wannan duk aka ba su wannan kayayyaki a muke tabbatarwa da cewa umarnin da gwamnati ta bada to sun bi wannan umarni kuma an yi noman kuma hakika an yi noma sai dai waɗanda ba a rasa ba yawanci waɗanda ba su yi noma ba na jikin gwamnati ne musamman ma irin kwamishinoni da wannan suke da shugabanci a cikin gwamnatin umar namadi amma mu manoma talakawa na ƙasa to mu mun yi noma kuma muna shiri a kan yanzu noman shinkafa wannan shi gwamna ya bujiro mana wanda za mu ɗora a kan wannan noman alkama. sai sashen kasuwa inda za mu leƙa kasuwar tarauni da ke jihar kanan Najeriya domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon. Suna Suleiman mai sayar da shinkafa da wake. Abin da nake sayar da shinkafa ba ta dafawa dubu uku da ɗari biyu. Akwai ta tuwo dubu uku da ɗari ɗaya fara ta tuwo. Sai wake ja dubu biyu da ɗari biyar. Fari manya dubu biyu da ɗari hudu. Wannan shine farashin a yau da yake da nake sayarwa kaya yau. Tun da ya fara hawa bai har baya sauka. Dai kawai hawa yake hawa yake baya sauka da yan dai mutanen daga dai farkon januwari disamba januwari har zuwa yanzu gaskiya kaya in yi hagu baya zakowa ya dai ƙara yin sama ba ciniki kuma riyon mata da saboda yanzu ka ganin da zaka zo kai ciniki da ka sai da kai cinikin dubu ɗari da hamsin yanzu ka zo kai cinikin naira dubu ashirin da bakwai talatin kuma haka zaka haƙura ka tashi matsalar da muke fuskanta dai kawai abin da zaka yi ciniki riba da ka samu kuma bata kai takaci da kula da iyalinka ba saboda kullun kayan ba yake kullun jarin ba yake mu kawana ne ma zuwa mu dauko buhu daya buhu biyu ya kare mu kowa mu dauko mu saka siyo assalamu alaikum sunana Kamis Usman ne sai da taliya to farashin ka dai tun a satin nan da aka shigo taliya da muna saida ta dubu ɗaya da ɗari hudu kwano amma a yanzu sakamakon farashi ya yi tsada ta koma dubu ɗaya da ɗari takwas shi kuma makaroni ya koma dubu ɗaya da ɗari shida kwano ɗaya tun da kaya suka yi tsadan nan ciniki ma ya ragu sakamakon tsadar ta yi yawa kowa dai baya son tsada sauki ake so kuma ga shi kaya sun yi zama a hakan sun yi tsadan ma ba sa samuwa. ni ne ibrahim labaran mai sai da garin tuwo da na ɗan wake da na dawa farashi yau da jiya muna sayarwa dubu ɗaya da ɗari bakwai da ɗari takwas amma wanda muka samo yau ya koma za a sayi dubu da ɗari shida na masara na dawa za a sayi dubu ɗaya da ɗari biyar sakamakon da da ɗari shida taliya muna sayarwa dubu ɗaya da ɗari takwas makarar muna sayarwa dubu ɗaya da ɗari shida duba da nufiyan da kayan yi tsada mutane ba sa iya sayan kayan maimakon mutum ya sayar 对。 me sai rabi sai zo ya auna gwangwani biyu ko yanzu ma ga wani mutum ya zo haka na auna ma makaroni gwangwani uku zai je yi maneji da iyalinsa maimakon da yakan sai rabin kwano ko kwano guda ko ma fiye da haka. saboda ka haɗa samu wani tsari zama cewa an yi shi bai daya ya zama cewa wanda suke jihar Kano suna iya magana da mutanen jihar Katsina wanda suke jihar Jigawa za su magana da mutanen jihar wanda suke Sokoto ma za magana da mutanen Yobe in kana tunanin wani ya gudu da Sokoto ya dawo wasu za su ce yanzu haka ana samar da rundunonin tsaro masu zaman sa a yawancin jihohin arewacin najeriya nan ba ka ganin watakila abinda su ma suke yi kenan so haka ya zama cewa an samu wani tsari da bai daya da zai zama cewa akwai sinaji ko kuma akwai ah, hulɗar a yi shi gaba daya sun fi kusa da al'umma na kuma kaga za a iya magana ita hukumar tsaro alal misali ko dss ko ah, police ko sojoji sun san wanda za su yi magana da su sun san ta neman wani taimako ko wani tsari su su kawo na na aikatar na na na na tabbatar da aikin su to sun san waye kuma na son structure kuma ya zama cewa kamar yadda fara magana bai da ya zama cewa in an koro daga nan to yan nan sun sani in an koro daga nan yan nan ma sun sani sai zama cewa abu da bai daya su kuma hukumar tsaro ya zama sun da san cewa waɗanda suke aiki da su ah, waɗanda aka ne an san kuma waye ake to me zai hana ku kira a ƙara inganta aikin jami'an tsaron nan misali a ƙara yawan su da kuma inganta makaman da suke amfani da su wajen yaƙi da matsalar tsaron nan maimakon a ce a ƙara jawo wani aikin da watakila ba lalle ne a iya aiwatarwa ba. To gaskiyar magana mun daɗe muna wani kiraye-kiraye na cewa a ƙara inganta aikin su kuma a ƙara ɗaukar um, ma'aikata. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka na matsa lamba dangane ganin an dakatar da faɗa tsakanin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza na tsawon makonni shida a wani matakin cimma tsagaita da wuta na dogon Biden da sarkin Jordan Abdullah sun gana bayan da suka tattaunawa a fadar White House. Tattaunawar ta su ta mai da hankali akan manyan ƙalubalen da suka haɗa da yiwuwar Isra'ila ta kai har harin ƙasa a kudancin Gaza da kuma barazanar matsalolin da kai wanda farar hula wato fararen hular Falasɗinawa. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin sun tabbata da san cewa zai iya komawa bakin aiki a yau Talata sannan kuma zai halarci wani taro da ya shafi al'amuran Ukraine mai muhimmanci ta yanar gizo washe gari. Alhaji Ibrahim Yahaya ya shugaban kungiyar Arewa Economic Forum yanzu kuma ga Umar Mika'il da labarin wasanni a takaici Banda ofin shugaban kwamitin shugaban ma'aikata Janar Steve Brown shi ma a yi ta ta yi nasarar lashe gasar kofin amurka karo na 34 da ta karɓi bakunci bayan doki najeriya cibi da ɗaya a wasan ƙarshe najeriya ce ta fara cin kwallo ta nan truce econ bayan minti 38 da take wasa kafin faran kesi ya farke ta a minti na 62 ana saura minti tara wasa ya kare kuma dan wasan Borussia Dortmund Sebastian Ola ya kara ta biyu wadda ta baiwa masu masaukin bakin nasara a gaban yan kallo dubu hamsin da bakwai da casa'in da hudu banda kwallon da Ekong ya ci har aka tashi Najeriya ba ta kai harin da ya nufi raga ba kai tsaye wanda ake kira shot one target a turanci inda ita kuma kai gulkos ta buga takwas karo na uku kenan da tawagar ta Elephants ta ɗauki kofin na AFCON bayan yin hakan a shekarun alif ɗari tara da casa'in da biyu da kuma dubu da 2015 kuma sau uku kenan tana doke Najeriya a gasar cikin wasa takwas da suka buga a tsakaninsu. Tsalle-tsalle da kaɗe-kaɗe da kushe-kushe babu irin wanda ba a sha ba bayan kusa kusa da karshe a filin wasa da alasan wata ra'ayi bimbi. Idan wani karfin bayan haifin kos kenan ya ce yau rana ce ta farin ciki a wajena saboda kasar mu ta samu nasara wasa ne mai matukar kyau ka gane yayi my name is samira beshi amazing i can't even describe sunana samira bashi wannan abin jin daɗi ne sosai ba zan ma iya